الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد حكمنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين amma ba'du yan uwa masu albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah madaukakin sarki ya kawo mu wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke gabatar da darussa na tarbiyya a cikin alkur'ani mai girma a ƙarƙashin hasken wasiyoyin da lukmanu alaihi salam ya yi maɗansa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana yi ma'annabin sallallahu alaihi wasallama wahayin haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yau da izinin Allah muna shida ga wata Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau laraba ne 29 ah, ga watan hudu miladiyya 2020 wannan kuma zai zama majalisunmu na shida daidai da azuminmu insha Allah ta'ala idan ba manta bayan uwa masu albarka muna tattaunawa ne akan ƙa'ida ta farko da aka fitar a cikin wasiyar lukmanul hakimu alaihi salam wato kissa a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin yin tarbiyya Allah maɗaukacin sarki ya ba mu wannan kissa ta lukmanul hakimu domin mu ɗau izina a ciki mai koyi da lukmanul hakim mu kula da 'ya'yanmu mu musu tarbiyya mai kyau kamar yadda lukmanu alaihi salam ya maɗansa a ƙarƙashin haka muna tattaunawa akan maqasidu al-qasas manufofin kissoshin al me yasa Allah maɗaukakin sarki yake ba da kissa a cikin littafin su ne tsarki mun faɗi cewa manufofin nan sun kasu gida biyu akwai manufofin da suke na asali irin na alƙur'ani dama alƙur'ani ya zo da wasu manufofi mun ambaci waɗannan manufofin su waɗancan manufofin na alƙur'ani a dunkule su ne kuma ita ma ƙissa alƙur'ani suke tafiya da su sannan a gefe guda kisa alƙur'ani an keɓe ta da wasu manufofi na musamman wanda su ne muka fara batu a kansu mun faɗi manufa ta farko ita ce tasbitu qalbin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama wa tasliyatuhu tabbatar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam da kafafarta da kuma lallatar zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar bashi kisoshin annabawa da manzanni da mutanen kirki waɗanda suka gabace shi domin ya ji cewa abin da ke faruwa da shi to ba shi ba ne farau wannan abin ya faru ga wasu annabawan da suke kafinsa ba yi kwalo laka illa ma ƙarƙi da rusuri yin Allah madaukakin sarki yana ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallama babu wani abu da ake faɗa maka a yanzu a matsayin ka na manzon Allah face an faɗe shi ga waɗanda suke kafin ka an an ce ma mahaukaci faɗe to an taɓa ce ma wani annabi kafin ka idan an ce maka mai tsafi mai dabo mai sihiri boka to an taɓa ce ma wani annabin da yake kafin ka idan an ce ke makaryaci ne to an taɓa faɗa ma wani annabi kafin ka an kira shi da makaryaci ma yuqalu laka illa ma qad qila lil rusuli min qablik a ƙarƙashin wannan mun kawo aya da take cikin suwat hudin alaihi salam da Allah yake cewa kullun kusa alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak mun kawo magana da babban malaminmu a sheikh abubakar mahmudu guni rahmatullahi alaihi ya yi a cikin littafin sarabbin azhani ila ma'anin quran. inda ya ambaci cewa bayan allah maɗaukacin sarki ya faɗi shi na wasu annabawa da shi kenan sai Allah madaukakin sarki ya faɗan ma annabi sallallahu alaihi wa sallam dalilin da yasa yake bashi waɗannan kissoshi shine domin ya lallashi zuciyarsa domin a nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan abu da ke faruwa da shi na karyata shi da al'ummar ke yi mutanensa kuma danginsa ba fa gare shi farau ba an yi ma wasu annabawa kafin sa sun za haƙuri ya shanye ya zuriya ya ta maza kamar yadda magabatansa annabawa kakanninsa da iyayensa suka yi shi ma ya haka al'allamatul hafiz ibn kasirin rahmatullahi alaihi shi ma a ƙarƙashin wannan aya ya ce wa kullu akhbarin na kusuha alaika dukkan labarukan da muke baka min amba'in rusulil mutaqaddimina daga cikin labarukan manzanni waɗanda suka gabata min qablika kafin kama a umatihim tare da al'ummatansu wa kaifa jaralahum da kuma yaya ya gudana tsakanin annabawa manzanni da mutanensu من المحاجات والخصومات نجايا دا مسو ومتانا سكرك مسو وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى لكما أبن بسوء أنه أول سكة أوكا سكة شنية نكري تاسو دا أكري بسوطة بسوء دا أكري وكيف نصر الله حزبه المؤمنين لكما يدعى الله مدركة سركية مكير من السا جمع السا باس إيماني وخذل أعداءه الكافرين ويحلق يتوزرتا مكينس كافري كل هذا مما يثبت به فؤادك مما يثبت فؤادك ومن ذكى من عيني ومن يتبقى بزوش يكي يتبقى بزوش يكي يومن تجوري كيكي كي تمزى كمن يد مزى سكري سابنك أي قلبك ليكون لك بمن مضى من إخوانك المرسلين أسوة mun yi haka ne domin mu tabbatar da zuciyarka mu karfafe ta domin ya kasance a gare ka abin koyi daga abin da ya faru da manzannin da suke kafin ka yan uwanka wannan maksudi na farko kenan ko manufa ta farko kenan a cikin keɓantattun manufofi ko manufofi na musamman da suka sa Allah maɗaukacin sarki yake kissoshi a cikin alƙur'ani domin a karfafi zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam a lallashe shi a nuna masa cewa ba shi ban ya farau abin da ke faruwa da shi a yau to ya faru da ɗan uwansa iyayensa kakanninsa manzannin Allah da Allah maɗaukacin sarki ya aiko su zuwa ga al'ummatansa ne abin da aka ma wasu su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba a mushi ba domin wasu an kashe su فريقا كذبتم وفريقا تقتلون هكا الله مدوكتين شكي يبادى لاباري أجمد بنو إسرائيل ونساش أن نباواس وحشي ونساش وقمس كريتا فالنبي صلى الله عليه وسلم وأحكشي شبا الله بيباك فري داما سحشى النبي صلى الله عليه وسلم ba bayan duk irin shirye-shirye da makirce-makirce da suka kulla domin gamawa da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki bai ba su wannan ikon ba wannan manfa ta farko kenan kamar yadda muka faɗa nahnu tabu'un lin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi hadha at-tathbit al-qalbi a wajen tabbatar da da karfafar zuciyar manzo Allah sama mu muna bin sa kamar yadda muka faɗi manzo Allah sama ya fi mu juriya mu ne ma ya kamata wannan manufar ta fi tabbata a kan domin mu muna da raunin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi da shi domin shi Allah madaukakin sarki ya masa shiri na musamman domin ya zaɓe shi ya zama manzansa ba mu da irin zuciya irin tasa zuciya shi ba irin tamu bace mu mun fi shi raki mun fi shi damuwa da wuri abinda aka ma manzo Allah sama ya iya shanyewa ko ba za mu iya shanyewa ba idan muna karanta kisoshin annabawan da suke kafin annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan zai zuciyar mu ya sa zukatanmu su dake mai iya ɗaukar nauyi na da'awa da isar da sakon Allah madaukakin sarki ba tare da mun karaya ba manufa ta biyan uwa masu daraja wa'azu wa tazkirul mu'minina ana yin ana ba da kissa a cikin alkur'ani ne domin a yi wa'azi kuma a tunatar da mu'minai Da an ya'tabiru biman kana qablahum min al domin su kula shi koyi su ko izina daga abin da ya faru da al'ummatan da suke kafin su fa yaqtadu bi salihihim li yuflihu kama aflahu sai su zama sun yi koyi da mutanen kirkin su domin ne domin su rabauta kamar yadda mutanen kirki magabata suka samu suka rabauta yanzu lukmanul hakimin ɗinnan da ake bamu labarin sa ya zama mutumin kirki kuma ya yi ɗansa tarbiyya ta kirki to ya ci nasara gashi Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da sunansa ta fuskacin yabo a cikin alƙur'ani to mu ma sai mai koyi da luqman haka nan ashabul kahfi da aka bamu labarin su mai koyi da su haka nan sahibul jannati da Allah maɗaukakin sarki ya bamu labarin sa da shi da abokinsa abokinsa na masa nasiha shi kuma ya butulce ma ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya masa to sai mai koyi da abokin mai yin nasiha kada mai koyi da shi sahibul janna din wato mai gona da Allah ya bamu labarin sa a cikin suratul kahfi kan mu butulce ma ni'imar Allah maɗaukakin sarki kamar yadda shi ma abokin gona ya butulce a'a mu zama kamar abokin shi mai masa nasiha wannan ita ce manufa ta biyu sannan wa yukhadifu al-usata al-mujrimin minhum fi ahwalihim hatta la yahliku kama halaku sannan mu saba ma mutanen banza daga cikin waɗanda suke kafin mu domin kan mu halaka kamar yadda suka halaka wannan manufa ce babba shi yasa a ita dai waccan ayar ta cikin suratu hud da aka faɗi manufa ta farko na naqussu alaika min anba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak sai Allah ya rufe ta sai ya ce wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dhikra lil mu'minin wa ja'aka fi hadhihi al-haqq gaskiya ta zo maka malaman tafsiri suka ce wa ja'aka fi hadhihi al-haqq hadhihi din nan imma an ya'uda ad-damir ila surati nafsiha ko dai zamiri ya koma zuwa ga suratu hud suratu hud tana irin bicin as-suwar al-qasasiyya suna ɗaya daga cikin sura wanda zubin su surori ne da Allah maɗaukakin sarki ya ware su domin ba da kisso akwai kissar annabi Nuhu a ciki alaihi salam akwai kissar annabi Musa alaihi salam a ciki akwai kissar annabi annabi Hud a ciki cika an ba da kissoshinsu annabawan Allah akwai kissar annabi Shu'aib alaihi salam a ciki annabi bayan annabi haka Allah madaukakin sarki ya bada labarin to sai Allah ya ce waja'aka fi hadhihi al-haqq ay waja'aka fi hadhihi as-surati allati qasasna laka fiha qisas al-anbiya'i qablak hakika gaskiya ta zo maka a cikin wannan surar domin mun baka labarin kissoshin annabawa waɗanda suke kafin ka kamar haka Allah madaukakin sarki yake sai a tafsiran take ko kuma zamiri kai ismul ishara ba zamiri ba afwan اسم الإشارة هذه سيقوم زواج القصة وجاءت في هذه القصة التي قصصناها لك الحق جسكيا تازو مك أشكن ونن قصة جمك باك وموئذة كما أشكن ونن قصة كو أشكن ونن سورة أقوي وعزي وذكرى دتنا تغوى للمؤمنين كما إيمان أشياء مدفع تبيو لقد شمال فوفي لهم da suka sa Allah maɗaukacin sarki yake kissanta mana kissoshi a cikin littafin sa ne sarki akwai me akwai tazkiruna wa wa'azuna akwai tunatar da mu da yi mana wa'azi kissa alqur'ani ana bada ita ne domin wa'azi shi yasa muka faɗi a cikin al-khasa'isul in qasas al wato sufofi na musamman da kisoshin al suka bambanta da su akan sauran kisoshi akwai ne annaha qasasun annaha qisasun wa 'aziyatun cewa su kisoshi ne na wa'azi to sai ya zama daga cikin manufofin su kenan akwai alwa'azu wa tafsir akwai wa'azi da tunatarwa tunatar da mu abin da ya fi yake mai koyi da waɗanda suke kafin mu mutanen ciki su kuma waɗanda suka zama mutanen banza mu kauce musu domin kar abin da ya same su na bala'i mu baya afka mana wannan manufa ta biyu kenan kuma ba a azama هذا الهدف أو ما azama هذا المقصد wannan maƙasidi ne manufa ce mai girma daga cikin manufofin kissoshin alkur'ani mai sarki hmm? shi yasa ake ruwaitowa daga aljunai aljunai da salik abul qasim ɗaya daga cikin magabata na kwarai waɗanda suka zama masu riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ce masa sayyidu ta'ifa yana faɗi yana cewa alhikayatu jundun min junudillah yusabbitu Allah biha quluba awliyai hakika hikayoyi wasu kishi da Allah madaukakin sarki yake badawa wata ringina ce daga cikin dunoninsa. Allah yana amfani da wannan domin tabbatar da zukatan waliyansa wato mutanen kirki so ka Allah yana ba mu kisa domin domin mu ma zuciyar mu ta karfafa mu dau wa'azi mu ji abin da ya faru da mutanen da suke mutanen kirki da suka kirki sakamakon da Allah madaukakin sarki ya musu da yadda Allah ya ɗaukaka su da yadda Allah ya girmama su da irin darajoji da ya ba su tun a duniya da kuma irin sakamakon da ya musu a gidan lahira sannan a gefe guda mu ji abin da ya faru da mutanen banza kafirai da mujirmai da mushrikai da munafikai waɗanda suke kafin mu domin mu ma mu kauce ma abin da ya faru da su ka ba aikata abin da suka aikata domin kada mummunan sakamakon da ya same su wani iya bubilla mu ma same mu Allah shi kyautu. Al’allama su wani kafirin rahmatullahi alaihi ya sake cewa a ƙarƙashin wannan sukan na ayar sai ce ja a kafiha kasa sun haƙƙun wani haƙƙun sidƙun hakika kissa ta gaskiya da kuma labari na gaskiya ya zo maka a cikin ita wannan surar. موئبة فمن وعزي يرتدئ بها الكافرون وذكرى يتذكر بها المؤمنون a ciki akwai wa'azi wanda kafirai idan su tsorata da wannan wa'azin da aka musu sannan kuma akwai tunatarwa wadda masu imani za su zama sun wa'azantu kuma sun tuna idan an musu wannan tunatarwa saboda haka manufa kenan dai ta biyu a takaice yan uwa ta ba da kissa a cikin alkur'ani yin wa'azi منفعة أكو تكتفي التنويه لأمر التاريخ وأنه من الألوم التي ينبغي أن يعنى بها المسلمون جنم ملمغ تاريخ الأمة تبا تاقلان تاريخ والأمة تبا إن ذاتته لا غبا واسنا فإي شيوا من لم يعرف المسيرة لا يعرف من لم يعرف السيرة لا يعرف المسيرة, duk mutumin da bai san inda aka taho ba to ba zai san inda zai ta, ba zai san inda za a tafi ba wani mai hikima yana cewa idan ana son kamar kamar da al'umma ba ta san inda za ta tafi ba ba za ta yi shirin gaba ba to kamantar da ita abin ka hana ta ta san abin da ya faru da ita a baya ka hana al'umma ta san abin da ya faru da ita a baya kullum al'umma suna samun natsuwa ta samu darasi ta shiryu idan ta karanta tarihin magabatanta sai ta san ita kuma ya za ta ki gyara halin da take ciki a yau sannan kuma ta shirin gobe daga cikin abin da ke faruwa da mu a yau hatta wannan annobar wal iyazu billah da muke ciki kin karanta tarihi yana cikin abin da ya taimaka a wajen kasa fahimtar ma yadda annobar take har ka samu a cikin mutane akwai wanda za ta ce ba su yabi da akwai ta ba a samu wasu su ce siyasa ce da sun karanta tarihi to lahadahum ila ghairi ma zahabu shi. da tarihi ya shiryar da su abinda yake sabanin abinda suke kai a yau domin a tarihi annobobi an yi su ba ɗaya ba ba biyu ba littattafanmu na tarihi suke da bayani a game da annoba to haka rayuwar al'umma ta al'ummar da ta jahilci tarihi to al'umma ce da ba inda za ta tafi ba za ta sanya za ta tsara rayuwarta ba sannan ba za ta sanya za ta ta fuskanci gaba ba domin rayuwar ɗan adam mataki uku ce kowa ya san wannan akwai abin da ya gabata akwai halin da ake ciki akwai kuma inda za a fuskanta kullum al'umma tana kallon me ya faru da magabatanta a baya ne ita kuma sai ta shirya rayuwarta da take yi yanzu sannan kuma ke kintsi kaf a game da yadda za ta fuskanci rayuwarta ta gaba in Allah ya kaddara mata za ta yi in ma ba ita za ta yi ba ita a kanta to za a sami ƴaƴanta da za su zo ta shirya musu rayuwa tsaf yadda za su yi mai kyau wannan ita ce ka'ida Allah ta'ala yana ba mu kissoshi a cikin alƙur'ani ne domin ya nuna mana girman lamarin tarihi cewa tarihi yana ɗaya daga cikin ilmoma masu girma masu muhimmanci da ya wajaba mu ba su kula ta musamman kan ne sakaci da su lima shtamala alaihi min ulumin wa durusi domin abin da tarihi ya kunsa na ilmoma da darissa wa ibarin da kuma ababen kula tasalihu biha alhayatul bashariyatu wanda da su ne rayuwar ɗan adam take gyaruwa karanta tarihi a game ya faru a baya domin a da ya za a yi a kinsa rayuwar da ake ciki a yau sannan kuma ya za a yi a shirya ma rayuwa ta gobe wani mai hikima yana faɗi yana cewa wa laysa bi insanin wala aqilin man la ya'i tarihi fi sadrihi ومن وعى أخبار من قبله أضاف عمارا إلى أمه وليس بإنسان ولا عاقل باء أوكر متن أمتعي متن كما ليحنك لي من لا يئد تاريخ في صدره لأن يتفن شيبي كي عي تاريه أزوج ليش هذا ما بحثن تاريه الأمة كبا كاكن كنبي بذاك إيباد الأبار سبا بل لي أقول بساعة تكون نونا سما الأمة شي ونه wa man wa'a akhbara man qablahu duk wanda ya kiyaye ya haddace ya fahimci tarihin waɗanda suke kafin sa adafa a'maran ila umrihi sai ya zama ya ninka wata rayuwa akan rayuwarsa sai ya zama yi rayuwa biyu ya kalli tarihin waɗanda suke bayan kafin sa shi shi kuma ya gyara rayuwarsa ta ɗaya daga cikin mawaƙa Ahmad Shauki yana faɗa da cewa waqa'u adaba man qablakum ma allama hayyan nan khabar ku karanta tarihin waɗanda suke kafin ku hakika mamaci yakan karantar da ne wato magabacin ka wanda ya gabaci ka yana iya zama malamin ka idan ka karanta tarihin sa abin da ya faru da shi to daga nan kai kuma sai ka zo sai ka ɗauka wannan a matsayin darissa kai kuma sai ka ga ya za ka kauce ma ababen da suka faru da shi marasa kyau sannan kuma ababen da suka faru da shi mai kyau kai kuma sai ka ɗauka ka ƙara aiwatar da su ka ƙara gyara su sannan ya sake cewa wa qra'i tarihi iz fihi al-ibar balla da laysa yad'una yake karanta tarihi domin a cikin tarihi akwai ababen kula wasu al'ummatai sun bata saboda me saboda ba su san tarihi ba idan ana son a batar da kai to shi kenan sai a hana maka sanin tarihin ka sai ka zama cikin duhun kai ba za ka san me ya faru da magabatan ka ba yanzu wani abin takaici nan nan kusa kusa akwai ƴaƴan mu ƴaƴan musulmai waɗanda malaman mu waɗanda ba su fi shekara ashirin da wani abu da rasuwa ba su san su ba akwai ƴaƴan musulmai da yawa da yanzu ba su san wane ne Ashaq Abubakar Mahmudu gobe ba ba su san shi ba ba su san tarihin su ba ba su san irin gudunmuwar da ya bada wajen ci gaban ƙasar nan ba a farko da kuma ci gaban addinin musulunci a cikin ƙasa balle ka ƙara nisa ka tafi wajajen su sultan muhammadu bello sarkin musulmi muhammadu bello kai kafin muhammadu bello nan sarki a tahiru turawan mulkin mallaka suka faɗa da shi da yawa ƴaƴanmu ba su san wannan tarihin ba ka ƙara gaba ka tafi wajajen su a shek sultan muhammad bello sarkin musulmi muhammadu bello da yawa ba a san su ba kafin muhammadu bello da yawa ƴaƴanmu ba su san tarihin su sadduna ba su Ahmadu Bello su kusa wa balewa shi riba duk da yawa ba a san tarihinsu ba kai ta kai mai yanzu sarkin ɗan masani da ke da mutuwa ba da yawa 'ya'yanmu ba su san su ba malamanmu waɗanda ba su daɗe da rasuwa ba da yawa ba a san su ba wannan al'umma wajibi ne su zama ta yi ta faɗa a wannan bajiran su zama ta ba tarihi muhimmanci gidajen rediyon musu ba tarihi muhimmanci kafafun yaɗa labarai ga baki ɗaya su ba tarihi muhimmanci ya zama ana da wasu shirye-shirye da ake yi na musamman domin sanar da masu tasowa tarihin waɗanda suka gabace su da kuma faɗin irin gudunmuwar da suka bada wajen kishin ƙasa da kuma shi gaban da ƙasar domin daga cikin ciwon da ke damu musamman a wannan ƙasar tamu a yau akwai rashin kishin ƙasar ita kanta da yawan mu ba ma son ƙasa ba mu damu da ita ba wani zai ɗauko maka wani hoto wanda cin mutuncin ƙasarsa ne sai ya yaɗa ya kuma wani abu da ke nuna ta gomashin wata ƙasa can tsallake sai ya zo yana nuna wancan ƙasa ta fi tashi to ina za mu tafi wannan matsalar ita ce rashin sanin tarihi alƙur'ani ya nuna mana muhimmancin sanin tarihi ta hanyar ba mu kissoshin magabatanmu الأستاذ الدكتور محمد قطب رحمة الله عليه ينا كنا أشيل لتاف شمال حد التربية الإسلامية ينا مضمون وانا أمسين كمان زاني أمسين الرايح أجمد كسة آه، القرآن شين سيكي شو القرآن يستخدم الكسة القرآن ينا أمباني الكسة لجميع أنواع التربية والتوجيه القرآن ينا أمباني نوع كان كسة جباتي a dukkan wani nau'i na tarbiyya idan ana son a bada tarbiyya imaniya to za a iya bada wa da kishka wato tarbiyya ta imani yadda za a dafa imanin mutum mutum ya zama ya kafu a cikin imani ba wani abu ɗan kaɗan ba ne zai zo ya kake shi har a ce a cikin 'ya'yan musulmai ana samun waɗanda za su yi ridda su koma su ce wai ba su da addini ba su yadda akwai Allah ba kuma suna rayuwarsu su zagi wanda suka ji dama su zagi Allah ta'ala su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin al'umma su karyata alqur'ani mai tsarki kuma ana jin su ƴaƴan musulmai gaba da baya wanda za ka kirga baban shi kakan shi kila sai ka kirga kakannin shi tabbas kakannin su musulmai amma yau ya taso yaron da bai kai shekaru talatin ba ko kuma in ya kai shekara talatin ɗin da an ɗauki ya kasan ya fito ya kafa kungiya yana da accounts ɗinsa yana da fejijjika da yake da su na yaɗa dubarsa da bala'o'i a tsakanin al'umma kuma yana ɗibar 'ya'yan musulmai waɗanda suke kan boko waɗanda suke jahilai a cikin addini ba su san addini ba inda ɗibar su yana ce musu ba Allah kuma yana samun mabiya kuma yana samun kariya daga shi'anu a dangarin bariki wanda suke goyon bayansa suke ba shi dukiya domin ya zo ya kafa da musulunci sannan kuma a ce ana neman zaman lafiya a cikin duniya a zagi Allah a zagi manzan Allah a zagi alkur'ani sannan a zauna lafiya har ba zai yiwu ba to alkur'ani yana amfani da kissa wajen karantar da mu dukkan nau'ukan tarbiyya tarbiyya imaniyya haka nan tarbiyya akhlaqiyya idan ana son a koyar da mutane kyawawan ɗabi'u to za a yi amfani da kissa wajen tarbiyyarsu haka nan tarbiyya aqliya tarbiyyar su ta hankali sita musu kwakwalwarsu za a ɗauko kissa a basu kissa tana da tasiri a duka waɗannan babu haka nan tarbiyya jinsiyya tarbiyya ta karantar da mutum yadda zai mu'amala da kansa yadda zai mu'amala da sha'awarsa kissa tana da tasiri a wajen tsakake zuciyar mutum musamman matasa Hakanan nan ijtima'iyya tarbiyya ta zamantakewar yau da kullum kissa tana da tasiri a wajen yin ta wattaujihi hakanan wajen faɗakarwa da nusantarwa kissa tana shiga kowane babi a ciki allati yashmaluha manhajuhu tarbawi wanda manhajin tarbiyya na alqur'ani ya kunsa sai ya buga mana misali sai ya ce ne tarbiyyar ruh kamar tarbiyyar ruhi tarbiyyar imaniya kenan idan kana son ka kera yaro ya zama mutumin kirki ya zama da aƙida sahihiya to za ka iya bashi da kissa kissa za ta iya wannan aiki wa tarbiyyat al-aql kanan tarbiyyar kwakwalwarsa idan ana so a ceta tunanin yaro a ceta shi kwakwalwar shi ta zama cetacciya ba zai zama wani alhangar ba ba zai zama wani an dama a ɗanɗanan shirme ba to za a yi amfani da tarbiyya za a yi amfani da kissa wa tarbiyatar jismi haka nan tarbiyyar jiki ita ma kissa tana da tasiri wajen sannan wa tauqiya ala al-khutu'i al-mutaqabilati fi an-nafs haka nan sanya alamomi a cikin zane-zane da suke zuwa a cikin zuciyar yaro to su ba za a iya amfani da kisa wajen seta waɗannan ababen da suke gito ma yaro a cikin zuciyar shi kai wa tarbiyyar bil qudwa haka nan ma tarbiyya ta hanyar kwaikwayo ana amfani da kissa za ka iya ba yaro kissa wani yadda ya zama mutumin kirki kuma ya zama an yi koyi da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bamu labarin cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen annabi ibrahim alayhi salam me yasa kowa ce koyi da shi saboda kana umma kana imaman yuqtada bihi ya kasance jagora ne mutumin kirki abin koyi haka nan wa tarbiya bil mau'iza haka nan in ma za a yi tarbiya da wa'azi to kissa tana zama wa'azi tunda daga cikin khasa'is ɗinta akwai wa'azi daga cikin manufofinta akwai wa'azi so da kissa tasirinta ba karamin tasiri take da shi ba a wajen tarbiyya kissa tasirinta malaman tarbiyya ba su yi musu ba su saba ba a game da mahimmancin kissa a wajen yin tarbiyya yana da kyau mu dawo ma kissoshin alkur'ani da kissoshin da manzan Allah su sama ya bamu a cikin sunnoninsa ingantattu domin tarbiyyar ƴaƴanmu mu gani za su canza ko ba za su canza ba Allah ya bamu ikon haka abu na hudu a ƙarƙashin wannan ka'idar alƙasas alƙisas ghairul qur'aniyyati wa shurutuha idan za mu ɗibo wasu kissoshi domin mu ba ƴaƴanmu da ɗalibanmu ba a cikin alkur'ani suke ba to ya ya kamata ne ina da ina ya kamata mu je mu je mu isoshin da zamu zo mu ba ƴaƴanmu shin zamu mu koma tafai ne da aka rubuta na soyayya na hausa mu rika ba mu, labari da su koko na turanci da aka rubuta koko a'a za mu je mu ɗauko littattafan agaza kristi ne ma za a mu karanta mu 'ya'yanmu ko za mu ɗauko irin rubuce-rubucen su Bernard Shaw ne a karantar da 'ya'yanmu ko ko za mu ɗauko irin rubuce-rubucen su Shakespeare ne mu ce su za mu karantar da 'ya'yanmu da sauran marubuta can da can su cinuwa a cebe da su woli shoyin kan da makamantansu su ne za mu ɗauko da su za mu ma 'ya'yanmu tarbiyya a matsayinmu na musulmai masu imani ko ko waɗanne shirka ya kamata kissa ta cika kafin mu ɗauko ta mu ce za mu ma 'ya'yanmu tarbiyya da ita. su dai kisoshin ƙwar'ani kamar yadda muka faɗi gaskiya ne su gabaki ɗaya ɗari bisa ɗari sannan Allah madaukakin sarki ya tsara alƙur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun Allah madaukakin sarki ya tsara alƙur'ani ƙarya ba ta shiga cikin alƙur'ani so da duk abin da ke cikin alƙur'ani ma baina diffatai hadha al alladhi bi aydina kalamullah duk abin da ke tsakanin farko da bangon farko zuwa bangon ƙarshe na alƙur'ani da ke hannunmu mustafin da ke hannunmu wallahi magana Allah ne in kai shakka game da harafi ɗaya daga ciki ko kuma kai shakka game da wata kalma ɗaya daga ciki ka ce ba daga Allah take ba to mutum ya sa kanshi a cikin tashin hankali wanda zai taɓa imaninsa ya taɓa addininsa gabaki ɗaya wal iyadu billah so da alkur'ani baya bukatar a mashi wani bincike shi yasa malaman mu na usul fiqh idan suka zo bayani a game da tabbata alqur'ani shi kawai sai masa suke qat'iyyu subut qat'iyyu subut alqur'ani ya tabbata ɗari bisa ɗari cewa daga Allah yake shi yasa babu musalahul qur'an babu musalahul qur'ani babu musalahul wato ilimin da ke bincike a kan tabbata alƙur'ani wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane ba shi ana dai da ulumul qur'an ana da usulul tafsir wanda su kuma suna bayani ne akan ta'wilul qur'an amma ba kan tanzilul qur'an ba domin babu sabani fi tanzil amma akwai sabani fitawi, ta'wil tanzil sauka sauka alqur'ani babu sabani al'umma gabaki ɗayanta ta yadda da cewa ma bai na dikkatai kalamullah abin da ke cikin alkur'ani maganar Allah ɗari bisa ɗari amma wajen fassara to ana samun bambam ana samun bambance bambancen fassarori wasu fassarorin su zama na daidai wasu kuma su zama ba na daidai ba to a nan ne daurin usulul tafsir da ulumul qur'an ke tasowa nan ne suke taka rawa domin tantance wace magana ce ingantacciya wace magana ce kuma ba ingantacciya ba tafsiri la fi ta'wili la fi tanzil ana magana akan fassara amma ba kan sauka alqur'ani ba amma sauran duk wani abu wanda ba alqur'ani ba to zai iya zama qat'iyyus subuti zai iya zama kuma zanniyyus subuti zai iya zama tabbas ɗari bisa ɗari haka yake zai iya zama kuma akwai kokonto ko kuma abu ne na zato cewa akwai shi ko zaton nan ya zama rajihi ko ya zama marjuhi idan ya zama rajihi wato wanda karin jayar sai a karɓe shi idan kuma ya zama marjuhi wanda ya zama shine karin jaya, shi kuma sai ya zama ba za a ansa ba haka ka'idojin ilimi suke ƙarƙashin haka duk kissoshin da suka zama ba na alƙur'ani ba suna da ƙa'ida kafin mu karɓi wata kissa wadda ba a cikin alƙur'ani take ba sai ta cika wasu shari'a abu na farko sihhatu sanadiha sihhatu sanadiha ya zama ne isnadin ta ya sadu ya inganta ya zama magwaitan mutanen kirki إن كان المخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابية أو التابعية أو من بعده إذا يقسم شيء وانت بعد كسر النبي صلى الله عليه وسلم لي هو صحابي هو تابعي شو شيء أن تبت بإسنادي يا سادو شيء أن تبت بصحة السنة إذا ما سندي يا سادو عندك وانت رواية لكتا هزوات عشان وانت فإيتها sannan kuma ya kasance waɗanda suka ruwaito su zama mutanen kirki su zama mahaddata ba mutanen banza ba ne sannan ba masu mantuwa ba ne sannan ba masu kirkirar ƙarya ba ne su faɗi abin da ba haka yake ba domin idan aka ba da kissa aka ce manzalla sama ya faɗa to hadisi ne ba idan kuma aka ce ta sahabi ya faɗi ko tabi ya faɗi shine suke cin asali to ashe dole ya zama ya inganta don idan za mu ɗauko kisa a ce annabi ya faɗi ta sai mun tabbatar da ta inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama in an ce sahabi ne ya faɗe ta sai ya tabbata cewa daga sahabin ne idan kuma tabi'i ne sai a ce daga tabi'in duk wata kissa da ba a cin alkur'ani take ba musamman waɗanda suke cin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kissoshi da ake samo su magabata su ba da su sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka ma bayan su to sai an samu sihhatu sana sai an samu isnadi wato wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane kuma tabbas daga nan sai a karɓa a matsayin kissa da za a ɗauka a bada ta domin yin tarbiyya domin idan ya kasance an ɗauki kissa wacce take ba ta ba ba ba ba ta tabbata ba kuma aka danganta ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi to ya zama amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya yi ma Allah sama ƙoƙarya bala'i ne babba wanda manzan Allah sama ya tabbatar yana cewa man kadaba alayya muta'ammidan فليتبوع مقعده من النار duk mutumin da ya mana ƙarya da gangan to ya tanadi don zaman sa a wuta wannan ita ce ka'ida ta farko ko kuma shara'i na farko ya zama an samu sanadi na riwayar ita kissar ya tabbata na biyu Allah tu'ariba shay'an sabitan fiddi ya zama duk da za a bada to kar ta zama ta ci karo da wata da wani abu da yake tabbatacce a cin addini Auta a bi shay'in muhdathin fi ad ko kuma a ce ga kissar ta kawo wani bakon abu sabo wanda manzo Allah sama bai karanta da shi ba manzo Allah sama bai san da shi ba wa zalika idza kanat min ar-ru'a wal manamat musamman ma irin kisoshin da ake bada na mafarke mafarki a ce wani an gan shi a mafarki ko an yi waye ba a ce ba a ruwaito irin waɗannan ko ba a ba da labarin irin waɗannan kisoshin ba gabaki ɗaya magabatanmu sun ba da labarin almanamat da arru'a mafarke-mafarke amma kuma da ka'idoji da dokoki kar ya zama mafarki ya zo da wani abu sabo wanda ba shi a cikin addini kan mafarki ya zama ya kawo wani abu wanda ya ci karo da abin da ya tabbata tabbatacce a cikin addinin musulunci ƙur'ani ya tabbatar da abu sai mafarki ya zo ya bada wata kissa wadda kissan nan a cikinta akwai cin karo da abin da ya tabbata a cin alƙur'ani mai tsarki ko kuma ya ci karo da wani abu da ke cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantacciya wannan sharaɗi na biyu kenan a cikin sharaɗin karɓar kissa wacce ba ta alƙur'ani sharaɗi na uku أن تناسب الواقع وذلك إذا كانت خيالية ما لم مسلم باب ليتي أي حساش شين قصة دومن كان تروى أما يكسن شي ونن قصة تزوم متسابع مواقعي با من أكي شي مواقعي شيني أظن ليك نتبس ba za a je a ta wasu halittu can daban wanda an san ba su alkur'ani bai ba mu labarin su ba sunna maza son bata ba mu labarin su ba sai a ji a kirkiro ta kissa a ce ga wata halitta ai me me me me fakafakai guda dubu biyu me kafafuwa guda dubu uku me kaza ne kaza ne kaza wannan baya halatta a ba da labarinta a matsayin abin da za a yi ma yara tarbiyya da ita sharaɗi na hudu mura'at mustawal auladil umri wal aqli ya zama duk kissar da za a bada ta zama ta dace da kwakwalen yara kuma ta zama ta dace da shekarunsu idan kissoshi suka cika wannan to ya halatta a tarbiyya da su kuma a bada labarin su da niyyar yin tarbiyyar yara abu na biyan wanda ke da alaka da kissa kuma shine na karshe ƙarshe khutuwatu tarbiyati bil qissa matakan da ya kamata a bi malami ne ko uba zai ba da kissa ga ɗalibansa ko kuma 'ya'yansa a gida da niyyar yi musu tarbiyya to akwai matakai alal aqalli za mu ambaci matakai guda biyar mataki na farko قراءة القصة على الأولاد في المدرسة أو البيت بلغة مفهومة سهلة لديهم ya kasance an karanta musu kissa an basu ita a gida ne ko a makaranta da luga wato yare wanda ya kasance mai sauki min ghairi takallufin fi istikhdami al-mufradat al-ghariba allati qad tahtaju ila sharhin kai ya zama an kawo musu kissa da yaren da ya kasance ya kunshi kalmomin da kuma sai an yi sharhin kalmomin a'a tun da karantar da su ake son a yi ba kuma luga ake son a karantar da su ba akwai yin amfani da kissa a wajen karantar da yare akwai kuma kissa yin amfani da kissa a wajen yin tarbiyya ta imani ko tarbiyya ta ɗabi'u ko tarbiyya ta ƙwaƙwalwa ko makamacin haka wannan ana amfani da yare wanda yake mai sauƙi wanda yara za su tinta ta aka musu kalmomi waɗanda suka baki waɗanda ba za su tince su ba أتأتي نبي استخدام استخراج الدروس التربوية المستفادة منها باين أمر ذلك استخدام شيء أفضل تدرسها ومن عن رأس في أم بعد وتي القصة سأشيك ومن القصة أشيكي تنا كرن تدمو أبو كذا تنا كرن تدمو أبو كذا تنا كرن تدمو أبو كذا ويقوم بذلك المخبر بها أبا أو مدرسا كان وانجزي يوانا يفاق بكذا درسا shine wanda ya bada kissa baba ne a gida ko ko a mama ce a gida ko ko a malami ne a makaranta sai sun fara yi sannan na uku amrul auladi bi an yastakhriju bi anfusihim mastafadu minha sannan su kuma ɗaliban sai a ba su dama sai a ce musu su faɗi darussan da su suka fahimta غير ما ذكره المخبر المربي ba wanda shi malamin mai tarbiyya ya faɗi ba wannan a ciki akwai tarbiyyar ƙwaƙwalwarsu a wajen fikihu cewa su zama a gane suna gane abubuwa ko ko ba sa ganewa sannan an ɗora su a kan yin aiki yi ma kansu abu da kansu har su zama ko da yaushe sun dogara da malaminsu ko kuma sun dogara da uba ko kuma mahaifiya wanda su ne za su ba su labarin su ma a ba su wannan damar mataki na hudu بيان كيفية تطبيق تلك الدروس المستفادة من القصة في واقع حياته يمس بيان يد جات أي أيوة وتد درسا لسوق فهمت أشو من إسا على يوس سنغان ون إسا تنا كان تد مهمان شرق دجاتيا مهمان شرق أمانة مهمان شرق عادلتي sai a koya musu cewa to ya za su zama masu gaskiya kuma a aikace a rayuwarsu ya za su zama masu amana a rayuwarsu ya za su zama masu adalci a rayuwarsu an ba su wata kissa da ke bayani akan imani Allahumma sayyidan nafi Allahumma sayyidan nafi to ya za su su zama sun zama masu ya za su su aiwatar da waɗannan darussan a aikace su ma su zama masu imani na gaske a cikin zukatansu mataki na biyar kuma na ƙarshe أمر الأولاد بذكري وقائع شبيحة بالقصة شاهدوها في حياتهم sannan sai a sa yaran su kawo wasu labarurruka da suka ga sun taba kama da abin da aka ba su a cikin kisa. shi ma a cikin wannan akwai tarbiyyar kwakwalensu da kuma koya musu yadda ake gwara abubuwa da kuma gane abubuwa da ɗaukar abin da aka karanta da kuma sa shi a cikin waƙiyar rayuwarsu wato abin da ke faruwa a cikin rayuwarsu sannan kuma an koya musu yadda ake gwada abubuwa ababen da suka yi kama da juna a haɗa su ababen da suka zama sun kuma saba su kuma a raba su wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da shari'ar mu ta musulunci ta zo da shi kamar yadda babban malami al'allama ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi yake faɗi a cikin littafin sa ilamul muqina ar-rabbil alamin cewa shari'ar musulunci ta zo domin haɗa ababen da suke kamar su ɗaya ta zo domin raba ababen da suka kasance sun saba ma juna a cikin wannan kuma akwai karantar da su yadda ake tsamo hukunce-hukunce ta hanyar kiyasi domin kiyasi na nufin gwada wani abu da ya tabbata da wani abin da yanzu ake son a samu mata da hukunci idan aka umarce su cewa su ba da wasu labarurka da suka ga sun taɓa faruwa tabbas a rayuwarsu kuma sun yi kama da kisar da aka ba su to nan an yi tadribin su an tarbiyyantar da su akan koyon yadda ake kiyasi da kuma yadda ake fitar da hukunce-hukunce da aiwatar da su a cikin addini gabaki daya sannan ka a matsa musu idan ya zama ba su da labaran to ka a ce sun kakalo ka a ce sun kakalo domin a cikin kakalo wanda zai sa su zama sun yi karya abinda ba su su faɗe shi ko kuma makamancin haka yan uwa masu albarka wannan su ne ababen da suke da alaƙa da kissa ko a tarbiyatu bil kissa a matsayin ka'ida ta farko da muka fitar da ita a cikin wasiyoyin da Luqmanu alaihi salam ya maɗansa a cikin faɗin Allah madaukakin sarki da yace wa laqad atayna Luqmana al-hikmata Faɗin sunan Luqmanu kamar yadda muka ce da aka yi a cikin wannan ayar ya nuna cewa anna Allah ta'ala sayqussu alaina qissata abdin min ibadihi wa huwa Luqmanu alaihi salam cewa Allah madaukakin sarki zai ambata mana kissan wani bawa daga cikin bayinsa wanda ake kiransa Luqmanu alaihi salam muna fata za a haɗa waɗannan darussa da waɗanda aka yi su jiya da waɗanda aka yi su yau domin eh, cikar haɗa ka'idar ita ƙwara ɗaya wato a su al-idrisusa wanda a ciki mun yi magana akan abubuwa guda biyar abu na farko mun yi bayani ne ake nufi da kissa abu na biyu mun yi bayani akan khasa'isul qasasul qur'ani wato sufofi na musamman da isoshin alqur'ani suke da su sannan na uku mun tattauna a kan makasidul ƙasashen Alƙur'ani wato manufofin isa Alƙur'ani sannan kuma na hudu mun tattauna a kan alƙisas ghairul ƙur'aniyyati wa shuruɗuha kissoshin da ba na alƙur'ani ba da kuma sharɗa ruwaito su da kuma aiki da su a matsayin kusoshin da ake yin tarbiyya da su sannan kuma sai abu na biyar da muka yi bayani akan wato tarbiyya bil qissa wato matakan da ya kamata masu tarbiyya su bi domin yin tarbiyya da kissa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya shirye mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sauke nauyi na tarbiyya da ya ɗora mana kuma muka ɗauka muna fatan Allah madaukakin sarki muna roƙonsa da kaskantar da kai da risinawa da cewa ya Allah madaukakin sarki ka yaye mana wannan damuwa da muke ciki ta wannan annoba take afkuwa a cikin duniya ya Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon cin jarabawar da kake jarabar mu da ita ya Allah madaukakin sarki waɗanda ka rayukansu masu imani sanadiyar wannan ciwon da kuma wasu cututtuka da kuma duka waɗanda ma suka rasu masu imani ya Allah ka gafarta musu ya Allah ka karɓe su a matsayin shahidai mu kuma da muke da rai ya Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon cin gajiyar damar da ta bamu ta lokaci da kuma lafiya ya Allah madaukakin sarki ka tsara garin mu ya Allah madaukakin sarki ka taimaki shugabannin mu ka yi musu jagoranci ka dora su akan daidai ka hana su aikata abin da yake ba daidai ba ya Allah madaukakin sarki ka taimake mu wajen yi musu biyayya irin wacce kake so kuma ka yadda da ita wadda ka ba manzanka sallallahu alaihi wasallam umarnin ya sanar da mu ita wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum عليكم ورحمة الله وبركاته